فصل في مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب أعوذ بالله فصل فصل في مشابهة علماء السوء كمن تيتين يردك كان مالما بنزع من المسلمين بأهل المسلمين بأهل الكتاب بأهل الكتاب مالما يقسن شبان ألا بأهل to sai ya zama ya kama da ahalul kitabi ahalul kitabun ma a cikin su yahudu domin su ne almaghdubu alaihim sun sani suka take sani وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها من جي الإمام ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك شين ينزأ قبول أن سقاط الدين في يد سراكين wa ahbaru su da malaman banza wa ha da kuma masu bauta na banza waɗannan guda ukun su ne halakul umma ke tabbata a kansu haka ga al'umma ta halaka su ka zargi waɗannan uku haka ka ga al'umma ta gyaru to ka zargi, ka gode ma waɗannan jinsin mutum uku al'umma na shiga halaka to malaman suna da matsala. Wannan ce malamai ba duka ba, amma wasu ke jama wasu kuma wata ku fitnatun la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ta ta ummu wala ta khussu zamewa ba ta keɓewa zamewa ba ta keɓewa daga idan malamai suka zama na banza shugabanni suka zama na banza sannan masu bauta a cikin mutane wanda ake ganin su salihai suka juya suka zama na banza an shiga uku na al'ummar sai dai Allah ya mata rahama kuma ya ji kanta in Allah ya nufe ta da rahama yi kenan sai ta dawo ta ci gaba da rayuwa mai kyau amma waɗannan uku in suka lalace to shi kenan Mali ya ce li dabban ma zamma bihi nahu, ahlal kitabi li dabban. mala ya ce ya waje ba a kula da ma zamma bihillahu ahlul kitabi abinda Allah ta'ala ya zargi ahlul kitabi da shi min qaswatil qulubi na kekashewar zukatansu imam ibn al-qayyim imam ibn yana da littafi kaman wannan sunansa zammu qaswatil qalb zammu qaswatil qalb ne bayane sosai ya kawo asbabu qaswatil qalb me ke jawo zuciya ta ƙirƙashi da aswatul kalbi zambun azimun inda Allah ƙirƙashewar zuciya zunubi ne babba a wurin Allah domin aswatul kalbi tana kishiyantar bi'ar rahma idan mutum ya zama rahimun babu kaswatul kalbi a tare da shi amma idan mutum ya zama kasil kalbi to babu rahama kuma tare da shi ba zai ji tausayi ba kasuwatul kalbi ke jawo shugaba ya kwashe dukiya al'umma daga cikin bala'i alhali ga ayyuka al'umma tana bukata ta mutu mutane na mutuwa akan kan dubu biyar asibiti dubu biyar ni na kwanta asibiti na ga yadda ake yi in aka zo aka ce maka leja ka yawa ce an dubo leja masu zuwa daga daga account office na asibiti in suka zo suna bin gado sai kaji ana cewa lejan mutum dubu ɗaya sai kaji ana kar surutu ana ihu tsakanin shi da shi to shi na je na biya kaza kaza kaza sai ga ana ban kaɗe abin nan ban kaɗan ana ban kaɗe fulaluwa ana ana nemo rasiɗai ana musu tsakanin accountant na asibiti da majinyaci sai ciwo ya ƙaru leja an ce mutum leja shi dubu ɗaya daidai lokacin da jiba kudaden da ake kwashe kasuwacin kalbi ba da himul Kitawa bayan sun zo ma littafi sun zo ma littafi sun san da littafin da aka ba su alkur'ani um, an ba su a tawara, taura an ba su al-inji sannan mu kuma ba mu alkur'ani wa mushahadatihim al-ayati kuma sun ga ayoyi kulubalo ayoyi kala biyu ne al-ayatu al-kauniyya sune al-ayatu al-mushahada sannan kuma akwai al-ayatu al-matluwa akwai ayoyi waɗanda suke ala abubuwa abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru ya zama me ya zama aya sun yake ce musu al-ayatul mushahada alkauniyya kenan abubuwan da Allah ke nuna ma mutane alo-alo sanurihim ayatina fil azaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al sannan akwai al-ayatul matluwa ayoyin karantawa su ne waɗanda suke cikin alkur'ani mai girma ku duk sun gansu ka iya'il qatilil madhubi bi ba'd al-baqara sai ya buga mana misali da al'ayatul mushahada sai ce yahudawa fa sun gani kwalo kwalo sun ga ayoyin Allah kwalo kwalo ka ihya ilƙasili kamar rayar da wanda aka kashe almadhubi ba'd al wanda aka ce a duke shi da wani sashi na saniya fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun ƙarshe fa sun makasar kulubukun min ba da zalika a yi kan hijarati a ashaddu a watan ba inda min hijarati na ma ya tafi daga min hulɗin haru ba inda min ha na ma ya shaƙaƙo ka ya hudu min hulma'u wa inna min ha na ma ya haɗu min hashiyatin lahi na allahu bi ghafirin amma ta'amaluna ka gani an nuna musu ayoyi sun kawo ƙara cewa an kashe wani a cikinsu Allah ta ya ma annabi Musa alaihi salam wahayi cewa zahu baqara ku yanka ta kowane ta kuka samu ku yanka shi kowace saniya kawai kuka samu ku yanka ta tashin farko da yake la'anannin Allah ne yace a tattakhidhu na huzwa Ta ba Musa ya za kuma kai mana magana banza ta iskanci kai mana iskanci mana وبس هزوا كينا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل قال كان ينكسن زمة تتمع سووتا يا دائي مك ووتا يا دائي مك أبو هو مفيد عيه جاهلي سيشينا أرشيدي بما تتحدث أكي سكي تنبيا ما هي أكتمف إنها بقرة لا فاغذة wala bikirun awanun bai na zalika fab'alu ma tu'marun sai suka sake cewa ma ha. aka ce innaha baqatun safra'u fa'i'un launuha sirrun nazirina hai wallahi ba mu gane ta ba billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu ba mu gane ta kai ma mu yanzu mun sake rudewa ai innal baqara tashabaha alaina mu duk shanu gaba gabaki sun rikice mana ma ba mu gane shanun ba mu gane shanu ba duba wannan wannan abu sai to inna ha baqaratun la zalulun tufiul arda wa la tasqil harta musallamatun la shi tafiha daga nan suka ce ala ahana jita bil haqi huha amma wa ma kadu yasalu da wuya suka same ta bayan sun yi sai aka ce to idribuhu bi ba'dihha ku je wannan da ya mutu kun kawo kuka ku bige shi da wani sashi na sa Allah bai faɗi wani sashi ba ne mazan sauran bai faɗi ba amma a cikin isra'iliyat an samu akwai wasu suka ce bi ba biha ai bi zan biha wasu suka ce bi ha. duk waɗannan akwalun ma an tsara Allah biha min sultani kul nadribuhu bi ha a duke shi da wani sashi na saniya shi kenan sun ga wannan fa kawai sai aka ce sai ya tashi yana ce yana tashi sai qatala ni fulanun kuma mata da cewa ne kashe ni sai kuma ci gaba da mutuwa bayan fa sun ga wannan ne fa sun makasar kulubukum min ba'di zalik a nan ta kuma zuciyarsa ta sake kashewa sun manuhina an tashabbuhi bihim ma ne yake sannan aka hana mu mai kama da su fi zalika a cikin wannan faqila lana aka ce mana alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah ta'ala ce alam ya'ni lil ladina amanu wai shin har yanzu lokaci bai yi ma waɗanda suka yi imani ba mu kenan har yanzu lokaci bai musu ba an ta sha'af an ta sha'a kulubuhum da zikirin lahi zukatan su zukatanta in an ambaci Allah in an karanta alƙur'ani wa ma na zama min alhaq da kuma abin da ya sauka na gaskiya wala ya kunu kasu zamo allazi na utu kitaba kamar waɗanda aka ba su littafi min qablu kafin haka sai min qablihim kenan kafin su kul idafa kenan نويت او ما نويت سمعك من قبل نو فقال وقوت فقال عليهم الأمد سيلو كثير قويت حبيث ما لم أنك سيري سكتش طول الأمد شيني أدئ باع كراب طولو كثيني أو باع تنا تد متاني كراب باع ين كراب شيني طول الأمد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كيف فسر عشان تفسيرا ستسير الكريم الرحمن ulul amad aka samu inkisa na karantarwa aka daina karantar da mutane daga cin asbabu aswatin qalbi akwai ulul amad qala alaihim al-amad lokaci ya tsawaita a gare su ba a karantar da su ta kasar qulubuhum sai zukatun suka ke kashi kasirun minhum fasiqun yawancin su duk yawan su fasikai ne saboda sun samu aswatin qalbi zuciyarsu ta ke kashi to malamai idan suka zama kusatul qulubi halaka ta zo wa bayyana fi mawdi'in akhara sannan Allah ta'ala ya bayyana a wani wuri daban saboda qaswati qulubihim dalilin da ya jawo zuciyarsu take kashe wa qala subhanahu sai Allah ya ce kun wancan mun samu sababi na farko sababi ne min asbab qaswati alqalbi aqul ne tulul amadi idan lokaci ya tsawaita ba a karantar da mutane to shi kenan taqsul qulubu zukata za su kike fa idza qasatil qulubu takfuru dhunubu idan zukata suka kikace suka kikace to zunubai za su yawa sannan wa idza kasuratil dhunubu to nazalatil kurubu. idan kuma zunubai suka yawa to bakin ciki zai sauka kala kalan bakin ciki kun ga matakan ko تقسو القلوب فتقسو الذنوب فإذا كثرت الذنوب تهيك نمي نزلت القلوب وقال سبحانه ألا شفي ما نقضيهم ميثاقهم سبو دور على قورا سلسك ركعي لأنهم سيمك تسيني مص ورغ على قوري أي القوري ذا مسيني ووري كم كنت muna cin jawo sabubban la'anar Allah wa ja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatunsu a zama ke kasas alƙawari tsakaninmu da Allah an warware kuma haka bane ba an yi alƙawari za a bauta masa ba وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فكما كشنا نبوتها Allah. الله وذا an warware. so yana cin asbabu alla'ana da asbabu kaswati qulubi kabi ma naqrihim misaqahum sai da musu sakamako biyu la'annahum muka tsine musu wa ja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatun suka zama ke kasassu fa akhbara anna qaswata qulubihim alla yabada labarin cewa lallai ke kashewar zukatun su kana uqubatan lahum azuba ce ala naqdihim mithaq Allah saboda sun wawara alƙawarin Allah wanda ya wawara alkawarin Allah to zuciya shi za ta tsika shi in zuciyar mutum ta tsika shi shi nan ba zai rika shayin zanabi ba duk ko mutumin da ya waye gari ya tsinci kansa a cikin zanabai to ko cikin bakin ciki yake ko huwa mukhalafatuhum li amrihi shine saba ma umarnin Allah da suka yi wa kitabuhum na nahyihi kuma suka aikata abin da Allah ya hana بعد أن بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله bayan an karɓi alƙawarin Allah daga gare su wa da abubuwan da suka kulla tsakanin su da Allah Allah ta fa'alu zalika cewa kakku aikata haka amma sai ga sun aikata sai ga sun aikata sai suka samu wannan aswatul qalb ai shi ne malam abdullahi bin mubarak ya ce fa inna zunuba tumitul quluba fa inna zunuba tumitul kuluba, zunubai suna kashe zukata kuma sannan su ne asbab na kasuwatul qalb ko kuma su zama su ne natija ko su zama sabab ko su zama natija sun kala sannan sai Allah ta'ala ya kuma cewa yi harrifuna kalima an bawa zai'i duk inda ka gan sai ka gan suna jirkita magana daga inda aka aje an ce musu ne hitsa sai suka ce ne hinta shi yasa cikin al'umman manzala sanwa sai aka samu Yahudi نون اليهود ويا مجهمي هما في وحي رب za'i da Sani. أمر اليهود بأن يقولوا هبة فأبوا وزاد النون للبهتان وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبا وزاد اللام للنقران سوى أن الناس البهتان شو كنا النقران بيدأ شيء استوى الله على العرش الرحمن على العرش استوى بيدبا سيدين وإستولاني مو إذا استدل يقول قال الأخطل شين استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراك وقال تحريف الكلم عن مواضعه سنن ونسوا حظا مما ذكروا به سنن سمون da wani rabon abin da suka tunatar da su an musu wa'adi suka manta da wa'azin da aka musu sai zukatan suka kinkashi fa zakara anna qaswata qulubihim sai Allah ya ambaci cewa kekashewar zuciyarsu aujabat lahum khaslatayn madmumatayn wannan ya ja musu kekashewar zuciya guda biyu ya ja musu khaslatayn ɗabi'u biyu madmumatayn dukkanin su guda biyu a baibai ne na zargi ihdahuma na ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un tahriful kalimi min ba'di mawadi'ihi juya alkalim magana min ba'di mawadi'ihi daga inda aka ajiye ga inda aka sa magana sai su juya abu na farko ke wasaniya na biyu nisiyanuhum hazzan ma zukkiru bihi mantawa da wani rabo daga cin abin da aka tunatar da su da shi wal muradu abin nufi tarkuhum barin su wa ihmaluhum da sakaci da nasiban wani rabo ma zukkiru bihi min al hikmati wal maw'iza abin da aka tunatar da su shi na hikima da kuma wa'azi alhasanati kuma wa'azin nan kyakkya ne kyau fana su zalika wa taraku al'amala bihi wa ahmalu sai suka manta da wannan wa taraku al'amala bihi kuma suka yin aiki da shi wa ahmalu kuma suka shakulatin kangaru game da shi suka yurgi da shi sakamakon su kenan malin ya ce to ga inda yake sanya kaida kun sai ya ce faslun fi mushabahati ulama isu'i min al-muslimin bi ahli kitabi mushabaha wa hadanil amrani yace waɗannan al'amuran guda biyu munana maududani suna nan alladina fasadu min ulama'ina daga cikin waɗanda suka lalace daga cikin malaman waɗannan abubuwan guda biyu tahriful kalimi min ba'di mawadi'ihi da nisyanuhum hazzan mimma zutibu bihi to mawjudani fi man fasada min ulama'ina allazina fasadu min ulama'ina malamanmu da suka lalace wa cikin su akwai ma waɗanda suke suna da waɗannan ɗabi'un guda biyu li mushabahatihim li ahli kitab saboda sun yi kamance cin ya da ahli kitabi sun ɗauki yin ɗabi'a su sai suka sa sai zama su ma waɗannan abubuwan guda biyu suna tare da su ahaduhu ma tahriful kalim juya magana fa inna man tafaqaha li ghairi al-amali duk mutumin da ba dan aiki ya koyi addini ba ba dan yi aiki da ilimin ba ya koyi ilimi to ya su kalbuhu sai zuce shi ta ke ƙashi duk wanda ba dan Allah ba dan ilimi ya koyi ba dan ba dan aiki ya koyi ilimi ba to zuce shi za ta ƙi ƙashi ba zai zama yana tausayi ba sannan tunaninsa shine kullum me zai samu tunaninsa shine me zai sama sawa'un da al'umma duk abin da al'umma za ta shiga shiga inna man tafaqaha li ghayri al-amal yaqsu qalbuhu fala yakbilu bil amal ba za ka ga shi dalta da aiki mai kyau ba tunda tunaninsa shine menene zai zo duk wani aiki mai kyau ba zai yi ba bal bi tahrifil kalimi kai wannan jujjuya al'amma da zai rika yi Wasarfi ألفاظ kitabi والسنة عن مواضعهما أو عن da kuma juyar da lafizan alƙur'ani da sunna daga wuraren da aka sanya su والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة sannan kuma da tautatawa ta hanyar dabarbaru waɗanda suke masu taushi min hamliha ala majazatin lughati al-musta'ada wa nahwi dhalik da rika lokaci yana tayi majazi ne kai ne maka gane ba majazi ne ba luga ba san luga ba ma baka san luga ba al-mustaqada wanda suke masu nisa wanda dan nisan kasa su sun yi nisa da da da da da abin nan da da da abin da Allah ke nufi da makamantan haka za su koma suna yi shin duk abin da yake so sai ya kare shi abin da yake so su kare abin da kuma baya so ya ɓata shi sakamakon yin ilimi ba don Allah ba ba don aiki da ilimin ba sannan wa tsanu fil alfi sunan sannan da su kallafin sunnoni haisu lam yumakkinhum at-ta'am fi alfaz al idan suka ga ba za su iya sokan Alƙur'ani ba domin Alƙur'ani ba a cewa sahihi ai ba sahihi ba da ifi sa na sha faɗa muku wannan wani mai waƙa musu wannan da ke a cikin aya sahiha ba wata aya sahiha alƙur'anu kulluhu qat'iyyus subut alƙur'ani da baki ɗayansa ba wata aya da za a ce sahiha ko ba sahiha ba baki dai ayoyin alƙur'ani mutawatirai ne ma sun wuce matsayin sahihai to amma sun saboda haka sai su tawilin aya amma su ko sunnoni sai su yi musu daga ciki sai su ce ai sai su ce ai hadisin da ka ga sa wannan ya saba ma hankali ba annabi ne zai yi wannan magana annabi ba zai yi wannan magana ba ya saba ma hankali wa yazummuna man tamassaka bin nususi sannan duk mutumin da ya rika nassi sai su rika sukar wa ajraha ala ma yafhamu ha? sannan ya gudanar da nasosa akan yadda ya fahimce su na hu jahilan au hashawiyyan sai su rike masa jahili ne shi Au hashawiyyan ko su rike ce masa kawai shi hashawi ne hashawi shine kawai kawai dan dan bin duran nasi shine hashawi daga hashwun ne Hashuwan. wato shi kawai bai san kawai ba sai kayan ciki bai san tsoka ba sai kayan ciki a hmm. hasha'u ba su bane kayan ciki a hasha'u a hasha'u ba kayan ciki ba kenan hmm? ko ba su bane ne za aka ce musu kaga hashu kayan ciki a hasha kayan ciki da yawa to zai su ce kai kai baka san komai ba sai kayan ciki baka san tsoka ba da kai kana jawo aya ka jawo hadisi wa hadha yujadu fil mutakallimina fi usul ad-diyanati mala ce waɗannan an same su a cikin masu waɗanda ake ce musu al-mutakallimun ahlul kalam fi usul ad-diyanati a cikin tauhidi sune usul ad-diyanat wa fi fuqaha ar-ra'y sannan an samu waɗanda suke malaman fiqh ne amma masu bin ra'ayi wa fi sufiyatil falasifa da kuma sufaye sufaye kun falsafa mutakallimin da kuma mutakallimai dai kaga akwai sufiyatul falasifa sannan akwai sufiyatul mutakallimin da an same su cikin waɗannan masu ta ma'anonin Allah kun ga sufaye har suna da ishari su da su da 'yan shi'a da sufaye da 'yan shi'a suna da a tafsirul ishari in ka zo ka jawo aya sai su ce ai ba abin da ake nufi ba kenan ishara a ibu kai baka gane abin da ake nufi ba kenan وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا sai ba abin da ake ba safina ake nufi ba sai ne kake fassara shi da safina sai su faɗi wata ma'ana to da akwai waɗannan الله سبحانه وتعالى يقرم يشريم يا خاري من لا لا من زمن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم جدا أه. أعطنا إلا إذا خصي منا أنشر ما دك عن شيء أي رأى الخصي الخصي شيني وندا أقدن دك يا قباسي ذا يا قام على مسنا دا أعواني أجمع دا شي شي شي شي شي شي اختصاء ده دندكر al'imam abubakar ibn abi shaiba a cin al-musannaf ya babu buka biyu babin farko ya magana akan man kariha al-ikhtisa babu man kariha jawabi. Babu dawaji malaman da suke ganin bai halatta a idan ba ya kawo ina jin hadisi ɗaya ne sannan kuma sai ya kawo akwal na sahabbai da tabi'ai sannan kuma can sai ya wani babi kuma babu man ajaza liqtifa'a babu wanda suke ganin ya halatta ai ikhtifa'i ka tattara ga baki da wanda suke ganin ba za a yi ba idan ya kasance akwai cutarwa a ciki ila ma ya zama dalilin mutuwar take shi bin sirrin amma idan su ko malaman da suke ganin za a yi kuma akwai hanya mai sauki kuma dama hanya ce ta ta ta kara da nama ai ko domin ko sa ko raƙumi ko bunsuru ko rago idan aka bashi yana barbara zai girma sai rika tsotsewa amma idan ya kasance an masa bumbuka sai zama kato ba ganin bunsuku sai zama fuskar shi bakwai ta zama sululu kamar ta akuya su ke cikin malan abin shi da ya halatta za a iya yi ka gani sannan kuma ana laye da shi ai ya? ana laye da dan taure kuma taure shi ne wa shi ne bunsurin da aka madaddaka

zafi za a yi kawai ai ya mare shi ma a mare shi ana zan wani ya almajiri da yi mai komai da kai maka in kai ne ne kawai za a yi in kuma ya ce ya yafe masa shi kenan ka kyautata ma duk wanda ake mu'amala da shi ai daɗi ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum qala mas'ud al-insan insana ka kyautata ma mutane sai ka mallake su sai su zama bayinka amma fa idan ahlul isani ne su amma maciji maciji to fala tasna il ma'rufa fi ghairi ahlihi maciji ba a kyautata ma maciji in ka cikita masa to ka gani ba an yi wani maciji kwanakin baya ba a germany mai buɗe ƙofa? ko ba ku ji labarin ba maciji mai buɗe ƙofa? ba shiga ka kulle ƙofa ka da daddare kuma sai buɗe ma an shiga uku <laughs> na karanta maciji mai buɗe ƙofa ba ko damuwa <laughs> to yi da zai shi ɗan ne to shi ke nan kuna da jawabai ne ko shi an yi sallah sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi